in ji babu ko sai wani shekara shekarar karshe sana rabi'a ke final iya shekara ta karshe kenan suna karatu suna karatu sai wani daga hannu ka san duk lokacin da aka yi shekarar karshe wanda za su fita suna gani su sun kusa zama malamai kirce saura sauran a ba su dake certificate sai sa kowa na da yanci ya tambaya abin da zai tambaya ya girma shekara ta farko ta biyu ta uku har ta hudu ba girma ba sai wani daga hannu ya ce ya malam ya ce menene shahadatu zuwa suna karatu sai zai ce to menene shahadatu zuwa ala wa shahadatu zuwa ala da yace menene shahadatu zuwa sai malami ya zauna kurum sai su wannan kana ta hudu sai mai zai tambaya ina yin shahadatu zu yace shahadatu sai da zo ita ce shahada da za ku karba bayan ɗan watanni da zu ke saboda za a ji a baka shahada a ce ka iya ka san kan komai daga nan kuwa an baka shahada ne ka fara karatu mun gane ko shi ne ke shahadatu zuwa eh, to haka digiri nan wanda zai baka wanda zai zai baka digiri shi kansa da yi imani da abin da kai kake yi ba amma shi zai baka digiri a kansa ka babu yace wani babu, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha yace kada ka bayyana sallaka kuma kada ka buya kada ka buya ma'ana wabtaji bayna zalika sabila ba a so ka daga murya kana kai har sai ka gallaza mu makotanka ko menene ka sa lafika kuma kada ka yi shi koyi a cikin zuciya a'a kai ka ji da kanka ko akalla in wanda ke kusa da kai abinda ake nufi kenan ko قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم ba mun faɗi cewa wani annabi Allah ya yabe shi izna da rabbahu nida'an kafiya mun gane ko akwai ladabi cikin wannan قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا ابو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يتي عن كربو دغ عبد الله بن عباس الله كر الله يدرسو اكيد فدان الله مدوكين سركي ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ina ma'ana menene sanadiyan wannan saukar aya sababi qala sai ce nazalat wannan aya ta sauka ne sababin cewa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muhtassin bi makka manzon Allah yana koye a makka ana ibada lokacin kafirai sun fi karfin mutane kana idza salla bi ashabi rafa'a sautahu bil qur'an yace in manzon Allah sai sallah tare da sahabbansa sai kaga muryarsa yana karatun alqur'ani fa idza sami'a al mushrikuna sabbu al qur'ana anzalahu, wa man ja'a به in manzon Allah ya daga murya yana karatun alkur'ani sai kafirai mushrikai suka ji da manzon Allah da alkur'ani da wanda ya saukar da alkur'ani sai su yi ashar فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيصب القرآن kada ka ɗaga muryarka ta inda za su ji dan ba sa son su ji sai su zagi alqur'ani su zage ka su zagi wanda ya saukar da alqur'ani wala tuqafit biha an ashabika kada ka kuma koye karatu ta inda sahabbanka ba za su ji mamudi fala tusmi'uhum wabtaghi baina zalika sabila ma'ana kai tsaka-tsaka kada ka daga murya kada su ji a lokacin da manzon Allah yake karanta alkur'ani su ji su yi a sharfin nan Allah zai iya saukar da tarnatsa tsatsawa ta halakar da kufaru goyon shi duk ba Allah zai yi saukar da mala'ika ya kashe su duk baki ɗaya. Allah zai yi halakar da su duk baki ɗaya. amma sai aka ce manzon Allah ai tunda ba sa sun suka ji ba an ce wala ya ladzina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan bi ghairi yasa duk yadda aka yi ba za ka taba bude idonka a cikin Najeriya ka ce baka so ba kafiri ko arne ko kirista ko a'a yadda kake nan daren da haka kuma suke nan daren mm. abin da ake so ka tallata addinin ka da kyawawan ko har yadda za ka jawo hankalin mm. mun gane ko a lokacin Allah zai halaka su duk baki daya amma sai ce manzon Allah a'a kada ka tsaga muryarka ba sa son su ji kada ka je da su kada ka kuma yi ta a boye inda mamuna bayan ka ana so su mm. mun gane ko mun ga siyasa ta addinin musulunci ko yadda take tafiya in ya zama lallai sai an zauna da wa'ansu wa'inda lallai ne sai an zauna to sai a san yaya za a tafiyar da abu matsaloli har a samu tasiri a cikin su har a jawo hankalin su tarbi addini don Allah ba yana son ya halakar da su bane ko ya saka su ta duka baki daya a'a yadda za a yi a gamsar da su a jawo hankali su sabbi addinin a tsira baki daya to shine za a yi zage zage tashin hankali fada mata na dan maka ba duk baki da baki ne abin fi ba wannan lokaci mun gane ko kamar irin hadisin da karanta jiya kowa ya ji da sa cewa annabi isa kansa da aka je neman ceto yace ku je wurin muhammadu to me kenan yana nuna ma kiristan duniya duk baki daya ku bi Muhammadu in ba haka ba wallahi tallahi annabi Isa zai fice su ranar lafiya dan wannan labari da manzo Allah yake bayarwa labari ne na ranar tashin kiyama kuma ran nan babu ƙarya kuma abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya fi tabbas da littafin da ke hannunsu wanda suka lalata shi yasa ba su da wata hujja kiristan duniya ba kiristan Najeriya ba in ana maganan kirista Najeriya yace dan me aka fada a daina kai musu arna za su yi kaza za su yi kaza eh kuna in kana cikin Najeriya ne kake in ka in ka bar Najeriya ku nan ba kiristan duniya duk inda ka je ka akwai kirista magana za ka yi ba wai ana ne kiristan Najeriya kiristan Najeriya shi duniya kiristan kiristan Najeriya nawa nisba nawa ne a cikin kiristan duniya ba ki daya to shi kenan randa Allah ya kawo kabar Najeriya din duk inda zaka je kai wazi kuma shi kenan da Kristan Najeriya kake ana magana ne da duk Kristan duniya ko duk Yahudawan duniya baki daya inda suke ga inda gaskiya take ga a yadda gaskiya take ga abinda Annabi Musa ya faɗa yace ku je wurin Annabi Isa shi yasa tilas Yahudawa su karbi addinin Kirista addinin Annabi Isa lokacin da Annabi Musa babu tilas yadda Kirista suka iya fahimtar haka cewa annabi isa ya zo ya shafe addinin annabi musa ya kawo nasa tilas a karbi wannan to wannan siyasi wannan mizani shine wajibi a kansu lazimi ne su yi au da irin wannan mizani da cewa tunda annabi isa ya zo addinin sa ya shafe addinin annabi musa bin addinin annabi musa ba zai ba sai addinin addinin annabi isa haka yake wajibi a kansu su fahimci cewa tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shi ke nan sai su dakatar da duk kowane addini su ɗauki addinin musulunci hmm. ba wani abu ne addinin musulunci za su ɗauka ba ba gadon arewa ne ko ba hausa fulani ko menene a duk wanda ya karba shi ma zama musulmi hmm. duk sa'an da ko kirista ko bai hude ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya zama musulmi kenan shi kenan da kai da shi kai da aka haifi kakannin ka shi da shi duk hakkin ku ɗaya matsayin ku wurin Allah wanda ya fi tsoron Allah shi ne ya fi ɗaukaka wurin Allah. Mun gane ku suna fadar cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to kenan wannan ne zai sa ke samu dama Allah ya shi ladan addinin Kirista da ya yi da kafin ya fahimta ya zai karbi addinin musulunci sai Allah ya shi lada biyu amma in yace a'a mu mun kiya wallahi tallahi annabi isa ba zai cece shi ba ranar lahira hmm. annabi isa da kansa ya tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Muhammad ibn Abdullahi shine ne ceto ranar tashin kiyama hmm. mun gane ko wannan kuma an bata ma ne hmm. eh ba gaskiya ka fada ba akwai tsuguna ma wani addini abin da yake gaskiya ke قال حدثني طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أنزل ذلك في الدعاء يتي أن قد ولن أتسن الدعاء ولا تجهر بصلاة ولا تخافت بها معنانا نعائشة تسين أبن لأيك نفي الدعاء من جكو in za ka yi addu'a za ka roki Allah yaya za ka yi tace unzila zalika fi in ma'ana in zaka yi addu'a zaka roki Allah ba lausika zaka sa ka gallaza zama mutane unguwa ba ba zaka ta kwalla kira kamar Allah yana nesa ne ko Allah baya ji ko wata kurma kake kira ba a'a tafi baina zalika sabila إذ نادى nida'an نداء abinda yake so suratul الكهف suratul الكهف بسم الله الرحمن الرحيم يتي ثبتت البسملة للأكثرين إلا لأبي ذر فإنها لم تثبت يتي جر رواية بخاري إن أتكينا أقوي بسملة أما رواية أبو ذر الهروي باب بسملة أنا dama abu zarrin al-harawi da abu abul waqt sune riwayar su tafi yaduwa tafi yaduwa cikin riwayar imam al akwai riwayoyi da da yawa abu zarrin abul waqt as abu zarrin al-harawi karimatu kaza a haka duk littafin bukari sai da aka je aka aka nakalto a wurinsa kowanne da sanadi daga wani zuwa wani zuwa wani zuwa imam al-bukhari mm. daga wani zuwa wani zuwa wani zuwa imam al-bukhari da an kai imam al-bukhari kuma to an jona ka kenan da shekun imam al-bukhari da sama da shi har zuwa sahabi har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sanadin mustafi ittisalu sanad mun mm. gane ko ba yana cikin sharuɗan ingancin hadisi ittisalu sanadi saduwan sanadi dama sharuɗai guda nawa ne ke sa hadisi ya zama sahihi guda biyar sharuɗai guda biyar sai an same su sa'annan hadisi ya zama sahihi ittisalu sanad al-adala adamu shuzub adamu illa adamu su waɗannan guda biyar su ne sai in sun an same su a cikin sanadi sai a ce hadha hadithun sahih wa qala mujahid tafriduhum ay tatrukuhum kana bari kana barin su zarabat taqrubun zata shimali kana barin wa kana lahu sumurun qala zahabun wa fidda in ka ce sumurun thumrun kaman dinariya da azurfa wa in ka ce ai wa kala ghayruhu jama'atu samari wa in ka ce al-thumr inna ba dinariya da azurfa ake nufi ba jam'i ne na as-samar baqi'un la'allaka baqi'un nafsaka yace bati'un ay muhlikun wala su fasara suka ce la halaka bati'un nafsaka ai kai ko za ka halakar da kanka saboda bakin ciki in lam yu'minu bi hadha al-hadisi asafan eh asafan suka ce nadaman saboda nadama suka ce bacin rai الكهف abin da ake cewa kafu alfathu fil jabal shine kogo kenan ko rami a cikin dutse ba shine kogo ba Warrafimu abin da ake littafi takarda da aka yi rubutu a kai marqumun maktubun marqumun ai maktubun rubutacce ko abin rubutawa min rasmi daga zane rabatna ala qulubihim ai alhamnahum sabra muka saka musu hakuri muka yi musu ilhamin hakuri laula an rabatna ala kalbiha ba dan mun daure zuciyarta da imani ba umma uwan Musa kenan ko shakasa ay ifrata ay guluwan jawran da zalunci alwasilu alfina'u abinda ake cewa alwasilu farfajiya jam'uhu wasa'il jam'in sa shine wasa'il wa wusdun ana cewa wa wusdun wa yuqalu alwasilu albabu ana cewa kuma alwasil kofa mu'assadatun mutabbaqatun abinda aka rufe asada albaba wa ausada sai ka ce asada albaba wa ausada ya garki ya rufe kofa ba asnahum ai ahyaynahum murayati azka ai aksau فلينظر أيها أزكى طعاما وفسر أزكى بقوله أكثر يتي أزكى طعاما أي أكثر طعاما wa'yansu masu fasara kuma suka ce wanda abincin su ya fi tsarkaka ko yankan su ya fi tsarkaka wai kalu a hallu wai kalu a rai'a ma'ana ya fi wanda wai kalu a hallu ai azka aman, wanda abincin su ko yankan su ya fi halatta ko ka ce fi halatta ko ka ce fi yawa wa kalu aktsaru ri'an ko ka ce wanda abincin su fi koshi ma'ana fi albarka fi kyau qala ibn abbas ukulaha ai abincin ولم تظلم أي لم تنقص بتتوي بتتويبا وقال سعيد عن ابن عباس ابن عباس يتي الرقيم اللوه من رصاص أبن أكي الرقيم شيني اللو دا أكي دا دلما كتب عليهم أسماءهم كتب عاملهم أسماءهم يتي وند أكرب تسونا لكنس أتكي ثم طرحه في خزانته اللون لدل لدى الماقو نكرف إذا أكي في أكرب تسونا لكنس في أكدوك أكف أتكي أفوات أكرب فضرب الله على آذانهم أي فناموا ليسوا كيبكي وقال غيره وألت ta'ilu tanju ma'ana wa'alat ta'ilu ai tanju ta tsira tana tsira wa qala mau'ilan mawqilan ay mahariza ma'ana fassara. wannan malami ya fasara da kaza wannan ya fassara da kaza Imam al-Bukhari yana kawo maka abubuwan da ya tsinto ne wurin malamarsa. in kana son ka kowace aya ko kowace kalma nan da zaka je karanta tafsirul Qurtubi ko Ibn Jarir ko Ibn Kathir zaka kalma daya wannan yace ma'anar ta kaza wannan yace ma'anar ta kaza wannan yace ma'anar ta kaza to ina ma'ana kalma cikin alqur'ani wannan yace ma'anar ta kaza wannan yace ma'anar ta kaza wannan yace ma'anar ta kaza ina ma'anar wannan sabani sai aka ce ai duk waɗannan sabani a cikin ilimi ko addini baki ɗaya ka fi kashi biyu ikhtilafu tanawu'in wa ikhtilafu tabad tanawu'in wa ikhtilafu تضاد Ikhtilafu tanawu'in shine sabani da ake cewa malamai sun kari juna ilimi ba za a ce sabani sai a ce sun kari juna ilimi ina ma'anar haka wani ya ce kaza ake nufi wani ya ce kaza ake nufi wani ya ce kaza ake nufi kowanne a cikin su abin da ya faɗa din nan bai ce maka a'a wancan din nan kuskure ba ma'ana tawassu abin yana da yalwa an yalwata abin kenan in ka faɗi wannan kai daidai in ka faɗi wannan kai daidai in ka faɗi wannan kai daidai in kai wannan kai daidai in kai wancan ma kai daidai shine ikhtilafu tanawwu amma sabanin da ake samun wahala a ciki da yake cutarwa ikhtilafu sabab wanda yake ai kaza wajibi ne wanda yake kaza haramun to kadan ake samun shi a cikin addini mun gane ko la yastati'una sam'a ai la ya'qiluna ba sa hankalta babu qawlihi azza wa jalla babu madar Allah madaukakin sarki wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala mutum ya fi komai mutu da jayayya قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني علي بن حسين ان حسين بن علي اخبره عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم an karbi wannan hadisi shine musalsalun bi ahlul bait kenan bidan sayyidina ali daga dan sayyidina ali daga sayyidina ali yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi mun karanta shi wani wuri can a cikin kiyamul laili kenan ko a cikin sallar dare manzon Allah tarafa أباه وفاطمة قال ألا تصليان وترانا من الله صلى الله عليه وسلم نازوني السندري فرقه فأتروك فيني كتفي مسؤلوك الأدب السندري من غاني والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الطارق إن كل نفس لما عليها من غاني ko manzo Allah yana zaune ƴarsa tana gidan miji matar Sayyidina Aliyu wata rana sai manzo Allah ta je ya doka musu kofa wannan ƴaƴan ko kukan ta ku yi sallan dare mun gane ko ai mun ga bayan Allah ya tarbiyyar da suke ma ƴaƴansu ko to shine cikin wannan hadisi wancan da muka karanta da manzo Allah ya ji shine yace yace wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk tarbiyyar da yana na Fatima da duk tarbiyyar da yana sayyidina Ali har suka kai inda suka kai amma duk da shi sai ya tashi ya je kuma ya tabbatar da abin yana tafiya yasa ba a saki ba a sakaci duk abin da ka kulla a gida yana zuwa sakandare ko firamare sai dawo ya warware to shi yasa tilas sai ka bi wace kun tashi yin sallah kuwa sallah lokaci ya kai in kai zaka je masallaci kai sallah kana dawowa kun yi sallah ko an, don haka Allah ke wa'mur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu mun gane ko haka Allah madaukakin sarki ce wa amur ahlaka bis salati ka umurti iyalanka da sallah wasbir alaiha isbir يختلف عن اصبر لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى واصبر واصبر كي حقولي واصبر كي نسينا سمد حقولي ذاك جوريا ne. naki da juriya a cikin yin hakuri dan kullum da lokacin sallah asuba duk iyalan sai ka duka ma kowa kofa su tashi sai sallah kowa ce uwar gida ce ya'ya ne maza ne ko mata ne sai ka ta da su sa'annan sallah azhar kai kana gida ne ko in ka dawo ne sallah za kowa ya tashi sallah sallah sallah kowa ya tashi sallah sallar la'asar haka magaruba haka isha haka za ka masallaci ka faɗa musu in ka dawo ka tabbatar da an yi ko ba a yi ba shine ma'ana wasfadir alaiha mm. abinda ake son ka nuna ma ƴaƴanka kenan abinda ake son ka nuna ma matanka kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya san sayyidina Ali sayyidina Ali mai mai tara ne a duniya banda ibada banda sallah banda addini ba abinda da ya dame shi a duniyan nan banda jihadi da tara addinin Allah mm. wa na Fatima kuma bid'atun minni haka manzon Allah ce Fatima bid'atun minni zurriyatun ba'daha min ba'd mm. ma'ana amma duk da shi sai da manzon Allah ta ke je doka musu ko ba da daddare waɗannan yaya ko ku nan ko ku kan tashi sallan dare ko ma'ana ku rinka tashi kuna yin sallan dare kada gadon naira dubu mai sanyi hana shi tashi ki sallan dare ko ya hana ka tashi kai sallan dare ko lissafi ko menene shine abubuwan da zaka je ka tarar da su lafiya in ka tarbiyyatar da ƴarka kan haka dan ka kan haka menene da to kenan inda za ta kai mata aure duk in ka so ka kai mata kayan miliyan ka kai mata a kan ka gyatta mata zuciyarta ka tarbiyyatar da ita ka dora ta akan hanya amma in ba haka ba wallahi duk gatar da kai mata a banza a wuce kai mata wallahi ka kai ta kabaru dan Allah waye ku an anfusakum wa ahlikum na ku kare kawunanku da iyalanku ku kare su gaba da daga wuta wutan jahannama in ba haka ba kuwa to wallahi tallahi kana ji kana kallo zaka halakar da gidanka da iyalanka da komai da komai kala yace ala tusalliyani ba za ku tashi ku yi sallah ba in sallar farilla ake nufi ya ce ba za ku sani ai da ne sallar dare kenan ma'ana na na Fatima yar manzon Allah ashe sai ta tashi ga dangadan ta yi aiki da kanta sirikin manzon Allah dan dan uwan dan dan uwansa a cikin dangantaka shi ma sai ya tashi da kansa ya nemi da kansa ba zai kai ka zauna ka ce ni ne sai ne wani. rajman bil ghaibi ay lam yastabil bi bayyana ba furta ay nadaman nadama ترادقها مثل الترادق والحجرة التي تفيف بالفصات معنى تنشي دزاء أكيوية دزاء وتنشي بالفصات أكيوية أكيوية وأن إن أكيوية يحاوره أي من المحاورة محاورة أكي نفي وأن يفدا وأن يفدا أنا تتونا إلمي لكن هو الله ربي يتي أي لكن أصل الكلمة أنا هو الله ربي ثم حذف الالف في اكشار ولا الالف وقدم احدى النونين في الاخرى اكشجد تينون الشتاء اذا لكن هو الله من ذلك وفجرنا خلالهما نهرا يقول خلالهما اي بينهما تكان زلقا اي لا يثبت فيه قدم عندما ذاك za ka iya tsayawa da kafafunka ba sai هنالك الولاية يتم مصدر الولي مصدر من ولي ولا يوالي وليا الولاية هنا مصدر أقبا أي عاقبة كرشي وأقبا وأقبة واحد كشي أقبا ده أقبا ده عاقبة ده وهي الآخرة يتشي كرشي يتشي رانا الآخرة qibalan wa qubulan wa qabalan istinafan ma'ana fara abu zaka ce qibalan zaka ce qubulan zaka ce qabalan abinda ake nufi eh fara abu kenan ko a wata aya ce ليدخلوا أي ليزيلوا الذهب الغلط ليزيلوا ليدخلوا أي ليزيلوا درس قصد الذهب إن الغلط ذا إيه babu yace wani babu wa in qala musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma' al-bahrayn aw amghiya hukba hmm. lokacin da wa in ka tuna sa'ata kala Musa li fatahu lokacin da annabi Musa ya fada ma yaronsa Yusha dan Nun la abrahu hatta abluga majma' al ba zan gushe ba har sai na kai majma' al Hau aw amdiya hukuma ko na ci gaban na ta tafiya har zamani mai Zama nan wa jam'uhu ahqaban jam'in hukba shine ahqaba to shine Imam bukhari ya kawo kisan Sayyidina Musa da Sayyidina Khadir tare da cewa Sayyidina Khadir bawan Allah ne waliyin Allah ne wai suka ce annabi ne zan tuka sun yawa a kansa amma duk abin da aka faɗa bai shi da ya zamo annabi bane cikin annabawa ko da wasa darajarsa sa martaba sa bata kama kafin martabar annabi Musa ba dalili in duniya ana ƙarya ana shakka ana duk abin da yake na lahira ai babu shakka shi jiya da muka wayi gari lahira muka tsaya farfajiyar alkiyama aka ce a je a nemo ceto wurin wadawa aka je annabi Musa aka je kuma annabi Hadir a lokacin ga waɗanda suka kai kima kin masu ake nema aka je annabi Adamu annabi Nuhu annabi Ibrahima annabi Musa annabi Isa jikamatin annabawa shi sa ko da wasa sayyidina khadiru duk darajarsa da ɗaukakarsa wallahi tallahi bai kama kafa sayyidina musa ba duk abin da za a faɗa mun gane ko to menene yasa Allah ya ce annabi Musa ya akwai wani bawa na mun ba shi ilimi ka je ka koyi ilimi wajensa المزية لا تقتضي الأفضلية kuma kissan kanta ta bayyana ma mutane menene yasa aka yi ma annabi Musa haka ladabtar da shi aka hmm. dalili za mu karanta kissan wani bawan Allah cikin bayan Allah tabi'i ne ana ce da shi Uwai ibn Amir al-Qarni hmm. manzon Allah yake wani sayyidu tabi'in Uwai al-Qarni wani bawan Allah zai zo daga Yaman sunan shi Uwai al-Qarni wanda ya ganci Umar in ka sadu da shi ka nema ya neman ma gafara sayyidina Umar ya kira shi ce ka neman nan gafara da kaza kaza kaza amma duk duniya an san sayyidina Umar ya fi Uwai al-Qarni ko shi yasa babu wata shakka hadisin da zamu karanta ɗaya bayan ɗaya zai bayyana kisan yadda ta faru hmm. kisan yadda ta faru shi kansu sayyidina hadiru sai da ya tabbatar ma sayyidina Musa ya ce ya Musa ina da ilimi da Allah ya bani baka da irin hmm. kana da ilimi da Allah ya baka bani da irin sai malamai suka ce wannan yana nuna cewa annabi hadiru in ya zamo annabi ne to abin da yake nufi ne akwai shari'ar da Allah yake yanzu ba lalle ne bar shari'a sai ta annabi Musa ba annabi Musa kuma manzo ne zuwa bani Isra'ila ba lalle ne bar shari'a sai annabi hadiru ba abin da aka ce yaje ya koyi ilimi ya je ilimi ko قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال اخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سعيد بن جبير ني نتيما سيدنا عبد الله بن عباس إن نوفل البكالية يزعم أن موسى صاحب الخبر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل يتي نوفل البكاليه ونمتني يتي أي موسى da suka yi da suka yi wannan tafiya zuwa wurin hadiru ba shine musan bani isra'ila ba fa qala abbas sai abdullahi dan abbas ya yi fashi ya yace kazaba Ya yi kuskure lauhan al ya yi kuskure sai malamin sai sai abdullahi dan abbas ya kawo maganar da zafi don lauhan al-bakali musulmi ne mu'mini ne حدثني أبي بن كعب Abdullahi الله Abbas ya ce أبي بن كعب ya bani labari. annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa inna Musa قام خطيبا في بني إسرائيل محل الشاهد إن موسى من ذا الله شيء موسى قام خطيبا يا تاش يا سيا حال كسن شيء وسينا خطبة في بني إسرائيل أتكم بني إسرائيل محل الشاهد كنا نكوى موسى إن نخبر شين موسى بني إسرائيل بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فسئل أي الناس أعلم aka ce yayi wa'azi yayi wa'azi saboda kai matuka sai da mutane suka yi kuka suka ga to shine sai aka ce miki fasu ila ayyun nasi a'lamu aka ce wane ne yafi kowa ilmi yanzu fa kala ana sai ce malamai suka ce in wannan kalma da ya faɗa da kamata ya yi ya koyi yadda mala'ikun suka ce la ilma lana illa ma allamta innaka antal alim ko ko sai al ilmu inda Allah wallahu a'lam ko sai ce ni ana kalman nan wannan kalma in mutum yana in mutum bai hankali da ita sai ta kai ta baro ita ana khairun minhu Abbas Mahmud al-Aqadi ya littafi guda sunan littafin ana mana wannan kalma ana ni ni inna, mu inna. kalma ce ta halaka yanzu sai ta saka maka girman kai shi nan sai Allah ya halakar da kai littafi guda ya sunan shi ana ya kawo tarihi wanda yake ana kaza ana khairun minhu ana kaza ana kaza diya ya karkin ce zamu ga Musa nabiyullahi ulul azmi minar rusuli yace ni aka ce a'a ba kai bane duk sa'an da kace Janai akwai musulmai ciki akwai kafirai